gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku safa sha labari bismillahir rahmanir rahim kayi mun halacci kashi na goma sha takwas sosai maryam umar da sauran shugabannin faɗakarwa suka wa'azantar gaba ɗaya jikin matan wajen yayi sanyi musamman rahina da ke faman raba idanuwa ranar dai baki ɗaya jikin ta yi la'asar ba ita kaɗai ba ma har da abokan masha'ata da suke a wajen a zaune ana gama taron duk aka watse kowa ya tafi gida don yin karatu kasancewar ranar talata za su fara jarabawa fa'iza da ke cikin adaidaita sau sai faman shawara take yi da zuciyarta ta yadda za ta fito ta gaya wa aliya cewa sahal shine muhammad s gaba ɗaya bata cikin hayyacinta ta sauka a kofar gida ta biya mai adaidaita kuɗinsa bakinta ɗauke da sallama ta shiga cikin gidan gidan ya hautsu ne da ƙanshin wai na fulawa aliya ce take yi tana soya wa kowa tasa daban tana ganin fa'iza ta faɗaɗa murmushinta ita ma fa'iza ƙaƙaro murmushi ta tana ƙoƙarin zama akan tabarmar da ke baje a tsakar gidan jin shiru kamar ba alamar su gogo talatuwa a gidan ne bawa fa'iza damar tambaya aliya da sis ina mutanen gidan nan hmm. gidan su abba mai kifi da ke bayan layin nan to ita ce aka kawo lefanta shine suka je gani ke ba kyanan baki ga tijarar da kakus ta yi mana ba allah ya so ba kyanan Goggo, wai me ya faru? Hmm. Bai wa Allah ki daga jin maganar lifan Hassana da aka kawo. Shi ne fa ta baje mana tijara ta hau bakinta. Wai ai ya kamata mu wa mu sa samarin mu su yi magana a kawo kuɗin auren mu. Har cewa fa wai na kira mata ya sa al'awaya ta ce ya turo manyansa. Faiza ta ƙarasa haɗiye wai na fulawa da ke bakinta cikin sauri ta ce, Dan karma To ni kuma me ta ce a kaina? na? Hmm. Ke ma cewa ta ki sa Muhammad S ɗin nan lalle lalle ya bayyana kansa ya turo manyansa a yi magana. a takaice dai ya sahal da muhammad s wai lalle lalle sai mun ce su turo manyansa a yi magana aure fa'iza ta saki ajiyar zuciya tana wai na fulawar da ke hannunta kafin ta ce sis ni ina ganin daga muhammad s har ya sahal din mu cire su daga cikin mu aliya da ke zuba kullun waina akan kaskon suya ta yi saurin ware idanu kafin ta ce so kike ki ce mayau da rani komi eh ya sahal din ne mayaudari tukunna ma wa kika ga yana kulawa bayan ni da har zaki ce mai haka ya sa babban mayaudari ne aliya idan ba haka ba ai kowa ya san kuna tare da shi amma me yasa har zuwa yanzu bai aiko an yi magana auren ku ba shi yasa kika ji na ce miki mayaudari ne aliya ta sauke kaskon suya tare da jan kujerar da take zaune a kai ta matsa gurin fa'iza tana cewa haka ne sis amma me yasa ni na kasa gano hakan tuntuni kin san fa ko i love you baya ce min sai dai ni ne ta faɗa masa gaskiya idan ya zo zan ce masa ya turo don kar ma a ja abin da nisa cikin sauri fa'iza ta tare ta da cewa ba cewa zaki ya turo ba cewa zaki me yasa baya furta miki kalmar su idan ya gaya miki dalili sai ki ce to daga rana ya dinga faɗa idan kuma ba haka ba to ki ce masa yaudara ki yake yi aliya ta yi shiru tana tattauna maganganun fa'iza a cikin kwakwalwarta tabbas abin da fa'iza ta faɗa gaskiya ne Dan haka za ta jira ranar da zai zo ta yi masa maganar Dan har ga allah abin yana damunta a cikin rai tana so ya dinga furta mata kalmar so da ba kullum ba Aƙalla ko da sau ɗaya ne a wata za ta ji daɗi da wannan shawarar ta fa'iza suka ci gaba da hira duk da cewar hankalin fa'iza ba a kwance yake ba amma tana so aliyar ta gano abin da sahal yake shirin aikata musu hoto da nndc quarters zaune umma su shamsuddin take a falo Hannun ta rike da littafin hisnul muslim tana karantawa sallama garzali ya shiga falon umman ta amsa tare da ajiye littafin da yake hannunta ya durkusa yana gaishe ta ta amsa da sakin fuska wannan yaron yanzu kake tafe kansa a ƙasa ya amsa cike da girmamawa ya ce e wallahi umma daga biyu ke ma nake masha Allahu Allah ya ba da sa'ar abin da aka je nema amin gazali amsa ta kafin ya tankwashe kafarsa yana gyara zamansa sosai da ke umman na kan doguwar kujera shi kuma yana zaune a ƙasa ɗan nesa da ita cikin sake girmama sa ya ce umma mahaifin afiya ne ya kira ni na je biyu ke ɗin na kira baba a waya ma na sanar masa yadda muka yi ya ce min yana shago na kira ki kuma a kashe ya wallahi batar ɗina ne ya zame daga cikin wayar ban ma lura ba sai yanzu nan ma na gama gyara shi to ina fatan lafiya dai ko shi neman naka da yi ka je biyu ke din a lafiya lau umma gurbin karatu ya sama min na koyarwa a department dinmu kin san dama na ce ba zan fara koyarwa ba sai na kammala PhD dina tukun to amma kuma sai shi baban ya matsa da sauran malamai kasancewa shi malamin da zan maye gurbin sa zai tafi karo karatu ne shi ne zan ci gaba da gudanar da aikin sa. umma ta girgiza kai kafin ta ce alhamdulillah ai hakan abu ne mai kyau in dai ba zai takura maka ba da naka karatun a babu komai umma to masha Allahu Allah ya sanya alkhairi ya baku nasara yauwa kaga dama ina so na kira ka a waya na tambaye ka ko kuna waya da auta akan zancen auren Khadija Garzali ya girgiza kai alamun a'a kafin ya ce gaskiya ba ma yi umma hana rantsuwa dai kwanaki na yi masa magana akan ya kamata ya fara neman aure ya nuna min shi babu batun aure a gabansa yanzu sai nake ganin kamar ba zai so man ba ma saboda me yasa ka ce haka garzali ya sa hannu ya shafo ƙeyarsa kafin ya sunkuyar da kansa ƙasa ya ce duba da shamsin da ba na yanzu bane umma kuma sai nake ganin zamanin nan ba a auren dole umma ta ware idanuwanta cike da tsantsar mamakin abin da garzali ya faɗa ta ce auren dole fa ce ita dai jaman ba ita ce daidai da aurensa ba ma ko kana nufin ya aure yar manyan gida tunda yayi arziki yanzu cikin sauri garzali ya ce da ita a'a umma tuba nake ba haka nake nufi ba to ku yi magana da shi kai masa zancen dijamin don yanzu ma nake shirin kiran hajiya maryam din garzali ya jinjina kai sannan ya ce to umma insha allahu za mu yi magana da shi zan gaya miki kuma yadda muka yi da shi din to ya yi kyau ga abinci can akan dining wallahi na ci abinci yanzu nan umma bari na je gida zan dawo an jima to shi na ka gaida afiyan sallama ya mata sannan ya fice daga gidan ya ja mota ya nasa gidan da ke da unguwa ɗaya suke shi gidansa a can ƙasar layin yake yayin da su kuma su umma gidansa yake farkon layi yana fita umma ta kira hajiya maryam mahaifiyar khadija a waya dan suka fara magana yadda za su haɗa kan shamsuddin da khadija sun jima sosai suna tattaunawa daga ƙarshe umman shamsuddin ta ce to hakan ya yi wallahi in ya so kin ga zuwa tsakiyar sabuwar shekara mai kamawa sai a yi auren lokacin kin ga shi ma ya ƙare bauta ƙasar da yake yi yanzu abin da nake so ki shi ne ki ba wa ita khadija namban shamsuddin ɗin su fara waya ta hilato hankalinsa gare ta kin ga sai su fara daidaita kansa kafin manya su shiga ciki kuma kin ga ita ce mace da kisa za ta janyo shi su fara soyayya har akai kai ga zancen aure eh eh haka kika ce zan masa magana shi ma dan naki ne muskili ne na ƙarshe wallahi amin ya Allah Allah ya ba mu sa'a ya kuma sanya albarka a cikin wannan auren da za a yi eh to kenan to sai na ji ki yawa to sai an jima ki gaida mai gidan Su kai sallama umma ta katse kiran murmushi faɗaɗa akan fuskarta kai da ka ganta ka san cikin farin ciki take dijama bangaren khadija kuwa duk ta tashi hankalinta akan shamsuddin musamman da ta ga yadda ya ƙara zama ɗan gayu mai ilimi ga kuɗi sun zauna a wajensa ƙawayenta sai ziga ta kawai suke yi sai dai kash shi kwata-kwata ma ya manta da batunta a duniya ƙawarta hafsa take bawa labarin shamsuddin hafsa ta lailayo wani ashar ta ɗura kafin ta ce da ita ke kuma kike zaune a haka baki sanar min kina da redimet a hannunki ba tashi kawai zaki kira kani wajen malam nan mu duka kutumar wallahi aikinsa kamar yankan wuka yake khadija ta jinjina kai cikin jin daɗi ta ce to kawa ta labarta min nawa ake biyansa shi malamin ke dai ki zo mu je kawai biyansa ba wata matsala ba ce tashi mu je dama gidan hafsa ɗin ta je da ke can farawa ai kuwa suka fita titi suka tare a daidaita sauya kai su can wani ƙauye wajen rijiyar lemu khadija ta yi mamakin ganin 'yan mata birjik sun je wajen malamin layi ya zo kansa suka shiga ciki malam na mu duka ya daga kai ya dubi khadija kafin ya duba hafsa yana murmushi ya janyo ƙasa ya baje akan wani dogon abu kafin ya ja biya ya miƙa wa khadija da ke raba idanu hafsa ta rada mata a kunni yana nufin ki ɗauki ɗaya sannan ki yi bayanin zuwanki khadija ta gyaɗa kai kafin cikin rawar murya ta kwararo wa malam namu duka bayani tana yi yana gyaɗa kai ya ja carbin su goma sannan ya jawo ƙasar gabansa yana zanawa can ya ɗaga kai sama yana duban khadija kafin ya ce kin kawo kuka gidan share miki matsala wannan yaro shamsu yanzu haka kina zuciyarsa gashi nan tunanin ki ma yake yi na gani na gano aure gashi nan kuma nan kusa za a yi auren har da rabon ya'ya biyu ma gasu nan kin gan su cikin jin daɗi ta yi saurin katse shi da faɗin malam da gaske zan aure shi kana nufin har da rabon haihuwa a mu malam nan duka ya daga kai alamun tabbas haka zancensa yake wani wawan tsalle ta buga kafin ta koma ta zauna cike da farin ciki hafsat da ke gefe ta ce to malamin mu duka menene ladan aikin ta wani hanzari ba gudu ba sunan wannan aikin da kamar wuya don sai mun yi amfani da jinin al'adarki da farar kaza budurwa su kuma wa'annan za mu yi amfani da su ne wajen kare dukkan wani tugun mahassada. dan na ga alama an sako ki a gaba a dangi don an ji kishin kishin din zaki aure khadija ta sa hannuwanta ta dafe kirji kafin cikin sauri ta ce malam ai bai furta yana so na ba ma ballanta na har dangi su malam na mu duka ya zade ido yana juya kasar gabansa kafin ya ce gashi na gani akwai yarinya budurwa da ta tsaninki ba ta son ta ga ci gabanki khadija ta zurma tunani kafin can ta ɗago kai ta ce eh malam akwai harira yarinyar nan ta tsane ni malam hai iphone ce da ita malam ya gyaɗa kai kafin ya sake sa hannu kan ƙasar gabansa ya ɗauko ruwa a ƙoƙo ya tsiyaye a farar leda ya miƙa wa khadija sannan ya ce wannan ruwan zaki dinga amfani da shi ne a ruwan wankan ki Ki dinga ɗiga kaɗan kina wanka da shi har na tsawon kwana bakwai hannu bi kajiya ta sa tana karba tana kada kai alamun to wasu kullallin magunguna ya dauko a ledoji biyu ya sake mika mata sannan ya ce da ita wannan bakin turare ne za ki dinga sakawa duk lokacin da za ku haɗu da shi na mallaka ne wannan ruwan ɗorawa kuma ki barbaɗa shi a hanyar da zai taka sannan ungo wannan layar ita kuma ki saka masa a matashin kai ina fatan kin gane na gane malam to nawa ne ladan aikin ki kawo jinin al'ada ki da farar kaza budurwa sai idanun zakara kada ki damu baki ji sunana ba malam namu duka ai komai nawa na mutane ne Khadija ta yi murmushi tana duban Hafsa kafin ga baki ɗayansu suka sake sake murmushi Hafsa ta ƙara yi wa malam duka godiyar aikin Khadija sannan ta ɗora da yawwa malam namu duka mutumin nan fa ya dage in har zai aure ni sai dai ya haɗa ni da matarsa kuma malam kai ma ka san yadda matan nan take mamugunciya ce na sani Hafsat yanzu zan buga ƙasa na gani idan ta kama ma a raba huhunta da iska ne mai sauƙi ne ai Hafsa ta saki wani mugun murmushi kafin ta sake yi wa malamin duka godiya. Suka yi masa sallama suka fice da baya-baya, don haka al'adar bukancinsa take. BUK Newside Ranar Monday Malam Garzali ya kammala wa Sa'aliya ajinsa. Duk wasu tambayoyi ya amsa musu, ya kuma ɗauko lecture tun daga farkon inda Malam Dino ya yi musu, har zuwa inda shi ya tsaya musu. Sai da ya maimaita musu komai tabbatar sun fahimta. Kafin cikin harshen Turanci ya ce musu. to duka duka a yau na kawo ƙarshen wannan ajin saboda haka kamar yadda kuka sani next level za ku shiga level 3 ne kuma level 3 ba a makaranta za ku yi shi ba tun daga first semester har zuwa second semester duk za ku yi shi ne a internship wanda kowannen ku zai je ya nemo wajen da zai yi nasa sai ya kawo min na masa approving inda za ku yi internship din lalle ya kasance ko dai banki ne ko kuma research centers ko kuma libraries dai da makamantansu ranar talata idan allah ya kai mu za ku fara exam ai kun sani ko gabaki ɗaya ajin suka ɗauka da yes sir fine zan fara karɓan acceptance letter ɗinku sati ɗaya bayan kun gama exam kun gane ko yes sir suka ƙara maimaitawa okay fine kun ga yanzu kuna da sati uku daidai kenan saboda haka duk wanda bai yi ba to kuna ruwa gabaki ɗayansu suka kyalkyale da dariya dan malam garzali mutum ne mai barkwanci shi yasa yake ƙara shiga zukatansu don shi ɗin ba kamar tsohon malamin su malam dino ba ne addu'ar fatan samun nasara ya yi musu sannan ya masa sallama akan sai sun hada a exam hall tun da aka tashi daga makarantar su Aliya da kawayenta ke faman magana inda za su yi internship kowa ya faɗi inda zai yi ita dai aliya ta zabga tagumi kawai nawal da ke tuki ta duba aliya ta ce tawon ya naga kin zabga tagumi kar fa ki damu na ga an gama wani haɗaɗɗen guri a nan nasarawa GRA so za mu duba mu gani idan da yiwuwar su ɗauke mu mu biyu na ga gurin bashi da nisa da gidanmu kuma gaskiya ne na fi son guri mai nisa na ji mazan gidanmu na cewa wajen ya haɗu sosai kuma kamar research center ne kuma wai ko da library da kafe? sun da cewa wai libraries aka sa a sunan gurin kuma kin ga libraries yana nufin library kenan da yaren spanish wajen ya haɗu gaskiya an gama shi tsab budewa kawai za a yi niya ma cikakken sunan gurin suka ce aliya ta cire tagumin tana jiran nawal ta karasa bata labarin dan da alama wajen zai yi kyan aiki kuma kila za a iya biyan mutum da dan tsoka nawal ta yi murmushi ta ce yauwa na tuno sunan wajen libros slash cafe 24 in bracket kuma ina ganin sunan mai wajen ne kuma family name ne da alama an saka sab penthouse and more idan ban manta ba sunan wajen kenan libraries slash cafe 24 ali ya ta yi murmushi kafin cike da murna ta ce gaskiya da jima wajen zai haɗu sosai allah ya sa wata daga cikin mu ta samu ni har kin sa ma na fara hangona a wajen libraries slash cafe 24 ali ya ta shiga maimaita sunan wajen a cikin zuciyarta tana kuma ayyana yadda za ta kasance a cikin gurin idan ta samu an ɗauke ta a bangaren sahal kuwa gabaki ɗaya ya shiga tashin hankalin ganin yadda fa'iza ta karɓar soyayyarsa a ranar da kere iya kai kanshi gida saboda tsabar tashin hankali yana koma ya dinga kiran wayarta amma ana ce masa layin baya aiki kaɗan ya rage ya rushe da kuka don akwai kalaman da yake so ya furta mata wanda yawancinsa na lallashi ne amma kuma ya kasa samunta gashi kuma da sassafe yake so ya koma abuja saboda wani aiki da zai yi mai muhimmanci kuma idan bai je ba dama ce za ta wuce shi wadda ba kowa ne yake samun irinta ba a ranar yadda ya ga rana haka ya ga dare har kisa wai ke yi wai gashi can fa'iza ta sanar da aliya cewa ba ita yake so ba fa'izan yake so a ciki har hangowa ya wai ga aliya can ta wanka fa'iza mari wanda ya sa fa'izan sumewa da sauri ya miƙe daga zaunen da yake sake janyo wayarsa sake kiran layin ta yi amma not reachable bai san lokacin da ya cille da wayar baga baki ɗaya ta tarwatse a tsakar falon ya koma kan kujera ya kwanta tare da limshe idanuwansa zuciyarsa sai ta fasa take yi washe gari ya kasa komawa abujan kamar yadda ya so duk ya shiga damuwa ummi sai mamaki take idan bata taba ganin sa irin wannan yanayin ba ranar talata ya shirya tun asuba fari ya bar gidan kai tsaye nufi unguwar su aliya ya yi fakin a bakin titi don ya san a ranar za su fara jarabawa don ya baro husuna a gida tana shirin tafiya makaranta fa'iza da aliya ne suka fito cikin shirin su babu wani makeup a fuskar su suna sanye da dogayen riguna na atamfa sun yafa mayafi suna tafiya da alama bakin titi suka nufa cikin sauri sahal ya nufo su kamar irin wucewa zai yi din nan Aliya ce ta fara ganinsa, ya tsaya a gaban gabansa idanunsa a kan na fa'iza, wacce tun da ta kalle shi sau ɗaya bata sake ba, ta ɗauke kanta. Ku shigo na ƙarasa da ku. Ya sal daga ina haka da sassafen nan. Ku fara shigowa tukuna kar ku makara. Juyawa Aliya ce tana kallon fa'iza, wacce ta ta tare na fef ta ce, Sis, ki zo mu je ya sal ya kai mu. Bana na bukata sis, ki je kawai ni zan je a na Ganin fa'iza na shirin shiga na fef ɗin sal ya saurin fitowa daga cikin mota ya nufe su. har ta zauna ya leƙa fuskarsa a haɗe ya riƙe nafef ɗin tare da cewa kika ce ba za ki fito na kai ku ba ba na buƙata ke wani banzan kallo ta watsa masa ta yadda ta san aliyan ba za ta gani ba sannan ta gyara zama tare da cewa mai nafef ɗinsa tafi shi kuma sale yana riƙe da ƙarfen nafef ɗin hakan ya sa mai nafef ɗin ya kasa tafiya ya marairaice yana cewa don allah fa'iza ki yi haƙuri ki zo na kai ku wallahi ba na so na ce na gode ka je ka kai ta kaga kana bata mana lokaci sis wai miye haka ne don allah ki fito mu je kun wani tsaya kuna ta faman jayayya aliya na ce ba na so don me ba za a kyale ni ba ko dole ne aliya sis yau ke ce da faɗa na haka to na ce ba na so dole ne sai an taimaka mu kaga me na fef mu je idan kuma kai ma ba za ka tafi ba to zan sauka in nemi wani tunda ba kai kaɗai ba ne cewar fa'iza a ku kula da alama ranta ya fara ɓaci gani yadda take faman tsuke fuska ne ba wa sal damar matsawa daga jikin nafef ɗin ya kalli aliya tare da yin murmushin yaƙe yana cewa da ita liya zo ki bi ta ku tafi kan na raba muku tafiya cikin jimami da abin da fa'iza ta yi masa ta mararaice kamar za ta yi kuka ta ce to ya sal dan allah kai haƙuri da abin da sis ta yi maka wallahi ban san abin da ya sa taku ta zo ɗaya ba kar ki damu za ta dawo ta zama jini na nan ba da jimawa ba murmushi ta yi ganin bai ɗauki abin da zafi ba gashi ma har yana tunanin idan sun yi aure fa'izan za ta so shi tunda gashi ma ya ce mata nan ba da jimawa ba tana ƙoƙarin shiga na fef ɗin ta ce masa ya sal idan mun gama jarabawa za mu yi wata magana mai matukar muhimmanci ok bye allah ya baku sa'a ya faɗa yana ɗaga musu hannu aliya ta shiga nafef ɗin suka tafi suna tafi tana mata korafin abin da take wa sahal ɗin sis gaskiya abin da kike ba kya kyautawa ya kamata a ce ko da kaɗan ne ki dinga girmama shi amma duk kin bikin raina shi gaskiya ba na jin daɗi ita dai fa'iza cikanki bata ce mata ba saboda ta san duk abin da za ta faɗa in dai akan sahal ne to ba yadda da shi za ta yi ba har suka je inda za su rabu kowa ya nufi inda zai yi exam ɗinsa. To masu saurare za mu sa aya a nan, sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Finkish Lady. Sai an jima. gobe